أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren asabar daren uku ga watan safar hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallaba shekara 1448 wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan bakwai miladiya 2026. Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwanmu mu a wannan masallaci na masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka mai suna at-tashilu fi sharhi kitabi tauhid na Sheikh Abdullahi bin Sulaiman al-Habishi غفر الله له ولوالديه وللمسلمين yau kuma shine darasinmu na goma cif a wannan littafi insha Allah a zaman da ta gabata mun tsaya a babi da malayi mana magana akan abin da ya shafi ɗaura laya da guru da makamantansu a yau kuma babin da za mu yi magana a kai shi ne malayi ce babu ma ja a firruƙa wacce ma'il babi da zai magana akan arruqa shine maganganu ko addu'o'i da za a karanta da nufin a samu lafiya wattama'im tama'in jam'i ne mufradinsa shine at-tamima at shi ma za ka iya fassara shi da laya shi ne laya wadda ake ake ɗinkawa a ɗaura da igiya shi na kira a kalima wadda za a ɗinka shi ɗan ƙarami amma sai a ɗaura da igiya kuma a ɗaura ke sun kira da attamima in shi attama'il wannan babu zai mana magana akan hukuncin amfani da waɗannan kalmomi da za a karanta mara lafiya da rashin addu'a ya samu lafiya wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba sannan shi ma a jama'i za yi bayanin menene hukuncinsa mala cewa kanal arabu fi jahiliyatihim ya taƙiduna fi ba'adul ashiya an naf'a wa kur yace larabawa a lokacin da suke a jahiliyarsu jahiliya shine zamanin lokacin da suke rayuwa kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da'awa a matsayin shi na annabi wannan lokacin shi ake ake kira da jahiliya an kira shi da jahiliya ne saboda ɗabi'ansu ba saboda kwanakin ko shekarun ba hmm, saboda ɗabi'an da mutanen suke a lokacin shi ya za ka kira shi da jahiliya wadda har yau duk wanda zai ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'an sunan shi ɗan jahiliya kame da sheik salih bin abdullahi al-ozan hatizahullah a cikin kitabun tauhid ɗinsa da yake magana kan jahiliya yake cewa akwai jahiliya qabla islam kuma akwai jahiliya ba'da islam akwai jahiliya kafin musulunci akwai jahiliya bayan musulunci jahiliya kafin musulunci shine wannan mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su yanayin da suke ciki yace jahiliya bayan musulunci shine duk wanda yake ya dabi'u da irin dabi'un da suke kai kafin manzon Allah zai musu wa'azi to ko a wannan zamani yake rayuwa shi sunan shi yana jahiliya tunda yana irin ɗabi'un da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma mutane fada akan su dina to a wannan halin da suke na jahiliyyar ya taqiduna fi ba'd al-ashya suna kudatawa a cikin zakatan sun yadda da akan wasu abubuwa haka cewa waɗannan abubuwan suna iya amfanarwa wasu kuma sun yadda sun kudata a zuciyar cewa waɗannan abubuwan suna iya cutarwa sa'annan wa yata'allaquna biha ashaddu ta'alluqi fi daf'il 'aini wa shar kuma sun rataya sun yi alaƙa sun karkata zuwa ga waɗannan abubuwan mafi tsananin karkata wajen tun kuɗe musu abin da ya shafi kambun baka da dukkan wani abu na sharri mala yake kafi ruqa kamar yin amfani da wasu kalmomi wattama'il da yin amfani da layu wal autar autar jam'i ne na watar yana ce abin nan mufrad ɗinsa shine watar shine abinda min alqilada shi ma abubuwa ne da ake ratayawa amma mafi yawa suna rataya ma dabbobi suna rataya ma dabbobi a wuya an gane ku to abin da suke rata yanzu har yanzu akwai wanda suke ana yi ko a rataye wani laya a wuyan dabba ko a rataya masa ƙararrawa ko na mai kama da wannan shi ne al'auta to duka suna wannan duka wannan abin da su jahiliya suke suna yi ne da manufan akwai amfanin da zai jawo dabbobin ko kuma akwai wata cutarwa da zai tunkuɗe ma waɗannan dabbobin da aka yi musu wannan in ma mutane ne suka sa su suna yi ne da nufin cewa akwai wani amfani da hakan zai ja musu kuma akwai wata cutarwa da hakan zai zama sanadiyar a tunkuɗe musu wannan cutarwa an gane ku to sai malam zai bayanin kowanne daga ciki akan arruka din da at-tama'im da al-autar da al-ajras suka zai magana akai yake fa amma arruka yace wahiya allati tusamma al-azaib abin da suke nan an ruka ruka jam'i ne shi ma mufraɗin shi ne rukiya shi ne rukiya to su wanda suke yi suna kiran shi da an ruka in yana da yawa in guda ɗin ce an rukiya to kuma suna kiran shi da al'aza'in al'aza'in shi ma jam'i ne mufraɗin shi ne al'azima an gane ku shi ne kalmomi da suke faɗa da nufin waɗannan kalmomi suna da tasiri wajen amfanarwa ko tun ku wani abu na cutarwa yace fa inna Nabiya sallallahu alaihi wa ma qadima al-madinata yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin Madina naha anha kulliha yayi hani a kan duka duk abin da suke na maganganu a matsayin addu'a dan warkarwa ko na azain ɗin da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duka a daina yace li anna ruqa kanat la takadu tatlan min shirk yace saboda duk abin da suke yi a lokacin na addu'a da suke ma dabbobi ko mara lafiya don ya warke da ƙyar ka samu wanda yake kukuta daga shirka a lokacin tunda kalmomin ba su suka kubuta daga shirka ba annabi sallallahu alaihi ya hana su sai ga ko sunayen aljanu ne ko kuma wasu kalmomi ne wadda shi kanshi mai faɗan ba zai iya faɗa maka mai tace ma'anan kalman ba an fahimta ku duka za ga irin waɗannan suke yi da waɗannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hana su yace thumma rakhasa ba'da zalika fi ruqa bayan hana su da na gaba sai kuma yayi yayi rangoni ma wani nau'i na ar-ruqya din waɗanda kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi satisfying din su yana cewa waɗannan kalmomin babu laifi an gane ku ma'ana waɗanda ake da sunayen aljannu da kalmomin da a ba san ma'anansu ba da waɗanda shari'a da da manzalla bai manzalla ya kore gaba ɗaya tukun da farko an gane ku ya rushe gaba ɗaya sai duka a daina tukun daga baya sai ke ce musu banda kaza amma banda kaza to amma banda kaza mala yake fa fi sahih muslim an jabir radiyallahu ta'ala anhu yace ya tabbata cikin sahih muslim daga sahabi jabir bin abdullah al-ansari Allah ya kare da a gare shi yace naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an ruqa yace manzon Allah sallallahu alaihi da yazo Madina ya hana dukkan nau'in kalmomi ko abin da ake karantawa dan samun waraka ko dan samun maganin wata cuta yace a alu amr bin hazm sai wasu kabila da yake su alu amru ibn hazam sai suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu tiskati ya rasulullah innaha kanat indana ruqyatun suka ce sallallahu mun kasance muna da wasu addu'o'i da muke yi ma muke yi in ba mu da lafiya ko muke yi ma wasu dabbobin mu narqi biha min al-aqrab muna yin waɗannan addu'o'in idan kunama ya halbi ɗaya daga cikin mu idan nama ya halbi ɗaya daga cikin muna karanta waɗannan addu'o'in wa na haita anin ruƙa, amma kuma gashi kai na kullu ka zo ka rushe ka ce duka a daina fa’arabu yace a rai, duka karanta manzan Allah sallasan waɗannan addu'o'in da suka karanta masa faqala sai annabi sallasa ya ce yace ma ara ba'san yace wannan kan babu laifi ku ci gaba da yi an fahimta ku kaga bayan ya rushe yanzu kuma duk wani wanda kowa sai kawo nashi wanda nashi akwai laifi ta ce wannan kul wanda nashi lafiya lo ta ce wannan ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa man istata'a minkum an yanfa'a akahu falyaf'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kan addu'an naku yayi kuma kowanne daga cikin ku in ya samu daman taimakon dan uwansa da wannan addu'an to yayi bi ma'ana kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su license na su koya ma wasu waɗanda nasu aka rushe to ga wanda za ku mai gurbe shi da shi an gane ku to kaga wannan sai nuna mana cewa ake ruqiya din akwai ruqiya da bai dace ba ko kuma wanda ne wanda ya dace an fahimta ku akan wannan ne a Sheikh Wahid bin Abdul Salam Bali ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin ya rubuta waɗannan makandaman littafansa guda biyu الصارم البتار بالتصدي للسحرة الأشرار لكم وقاية الإنسان من الجن والشيطان أكان ونن مسألة ونن مسألة نع الرقية يساروا تؤلنا لتفاول أي كسان كسان باب أبندا يكمات مسلمية ينيما ونباب شعب أكا الدكتور سعيد بن وهب ابن علي القحطاني عليه رحمة الله يروي حسن المسلم أكون وانا مسألة sau da ya karantar da kai rukuya waɗanda suka tabbata waɗanda manzan Allah sallasan ya yadda da a gane ku kuma kafin ya rasu ya mata shari yama ma hisul muslim shari shari babba har volum uku wanda ka haɗa gaba ɗaya kai shafi kusan dubu ɗaya ɗari biyu wannan hisul muslim da ta gan shi ɗan ƙaramin shi ne littafin ya mata shari ya saba suna ittihaqul muslim bi sharhi hisnul muslim an gane ku duka saura nuna maka waɗannan su ne kalmomi na addu'o'i na ruqya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da su to sai ma ne ce fa tabayyana min zalika anna ruqa ala nau'aini yace to a wannan hadisi da muka kanta na Jabir bin Abdullah al-Ansari zai bayyana maka cewa lallai ita ruka kala biyu ne ma na farko shi ne mamnu'un wanda aka hana wa ruka a shirkiya ita ce ruka wacce ta zama akwai shirka a cikin kalmomi wannan an hana batatan an hana an haramta me dalilin da zai kara tabbatar da wannan yace akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi قال yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan ruka wata ma'ima wacce wala shirkun abdullahi ɗan mas'ud kamar da muka sani sahabi ne kuma yana da mata sahabi ya ce ta ci waɗanda suka shahara cikin sahabbai sunanta zainab wata rana ya shigo gida sai ganta ta ɗaura wani abu mai kama da laya a hannunta sai tambayeta ta me wannan sai ta ce wane ne ya bani saboda matsala kaza ta ce min al'umma saboda matsala na zazzabi da mashashara da ke damu jabla dan maso sai kama sai tsinka sai hurgi da shi bayan ya hurgi da shi sai fara sai ne sai karantar da kai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kunni na nadi manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa innar ruqa lallai waɗannan ruqa irin ruqya da kuke na jahiliya wattama'i da dukkan layu wala da shirka da ake yi da barbaru da ake da yake da yake da yake sabauto mutum ya so wanda baya so a da shine ciwala? so da an fi wanda suka fi tiwala shirka na tiwala su ne mata wanda ga malam zai mana bayani mata sun fi wajen su karkatar da hankalin mijinsu zuwa gare shi ya zama ya fita harkar kowa an gane ku da mazalla ya lissafa duka waɗannan uku yake shirkun gaba ɗaya shirka ne gaba ɗaya shirka ne an fahimta ku to kaga wannan nau'i na farko na ruqya wanda yake mamnu'un wanda an hana kenan malai ce wannan hadisi rawu ahmad wa abu daud imam ahmad da imam abu daud suka fitar da wannan hadisi yace wasani nau'i na biyu na ruqya shine jaizun wanda ya halatta yace wa huwa ma salima min alfadhi shirki shine duk wani nau'in rukuya wanda ya kubuta daga lakuza na shirka duk wani nau'in rukuya wanda ya kubuta daga alfaz lafuzza waɗanda akwai shirka a ciki to wannan jaiz ya halatta an gane ku yace wa hadha an-naw'u min ar-ruqa kharaja min umumin nahyi irin wannan nau'i na rukuya din ya fita daga wancan hali da manzon Allah sallallahu alaihi na hadisi ibn mas'ud da muka karanta inna ruqa wa tama'im wa tiwara shirkun wannan da ya halatta ya fita yace qala al imam rahimahullah malam muhammad bin abdullah yake cewa wa khuffa minha ad dalil ma qala min al shirk rakhasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min al min al ayn wal huma yace duk wanda duk wanda ya zama dalili ya tabbatar da cewa ya kukuta daga shirka dalili na shari'a ya tabbatar da cewa wannan nau'in addu'an babu shirka a ciki to wannan yana da ya shiga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi rangwame a kai to amma sai dai akwai akwai mata matsala guda ɗaya da farko tukun gaba ɗaya ƙur'ani magani ko gaba ɗaya qur'ani magani ne Allah ma sai faɗa wani nanzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin Allah ya ce qur'ani mun saukar ya zama rahama kuma ya zama waraka kuma ya zama waraka in ka fahimci wannan ashe kowane aya daga cikin ayoyin alqur'ani zaka iya karanta a matsayin magani an fahimta ku babu wasu ayoyi waɗanda aka ce sai su ne ake rukuya da shi babu amma wani zai to me yasa ake keɓance ake ce ake jin karanta kaza jin karanta kaza akwai abin da kira mujarrab akwai abin da kira mujarrab dole tasirin wani abu ya fi ya fi wani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ma yana faɗa mana yace aya kaza tana kaza aya kaza ita ce uwa a kaza aya kaza ita ce ayin da Allah ya fi so kaza an fahimta ko wanda yake nufi cewa ce ayoyin alqur'anin tasirin wani ayin ya fi tasirin mai wani to in an jarabta aya ka za a ga tasirin shi da karfin tasirin shi ta ce to sai ka karanta kaza ko kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke da matsala kaza ya karanta kaza kamar misali ayatul kursi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana in kana bacci ka karanta in za ku kwanta bacci ka karanta mala'ika zai zo ya gadin ka ko ko ba ga bane yau sai ce duk wanda zai kwanta ya karanta aka ku zuwa da mala'iku za su yi gade shi amma ba za ka faɗi wannan akan wata ayan da ba a ku kusi ba me yasa in ka ce duk wanda zai kwanta bacci ya karanta amanar rasulu mala'iku za su yi gade sai wuce me dalili eh amanar rasulu cikin ayan da ake karanta an za a kwanta bacci amma da sunan cewa sanadiyan ka karanta kai ma mala'iku za su yi gadin ka sai ka sai ka kau dalili daga manzon Allah an fahimta ko to wannan yasa za ga ana ce to karanta kaza kan su ga so da wasu an ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan da cewa wasu wanda ba su ba ba ne ba ba magani ba an fahimta ko shi yasa za ga kana karanta littafin magabata za ga suna kanta da kai ce in kana da matsala kaza karanta a kaza in ka so da wani ya yi shi lokacin da ya tun farko ya babu wanda ya ce rufe karanta amma tun da ya san qur'ani ne ko ya karanta da ya tun da qur'ani ne zai mishi maganin matsalar amma da ya karanta sai ya tasiri sai zama mujarrab sai ya ce to kai ma karanta an fahimta ko to a daidai nan kuma lokacin da mutum ya buƙaci kai masa rukiya ina ka ce kawo musu rukiya kamar yadda muka ji tun daga farko rukiya ba wai sai mai aljani ake duk wani abu da aka karanta da sunan magani sunan shi ne rukiya an gane ko ba aka ce shi ne sai wanda aljani ya buge shi shine in an ana mishi addu'a sai a ce ba an gane ku duk wani abu da zaka karanta mutum da sunan magani sunan shi ne ruqya to akwai abubuwa na dubba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda in mutum bai koya ba saboda ruqya musamman ma ruqya da aka fi kira da ruqya na aljanu wanda ba shi ke ce ruqiya ko ba ta ba koyo ake yi likitanci ne yadda ka ga mutum ba zai fara ba baka saiwa kaza sun saƙin kazawa sai ya koya ko ya san ya ake sha ya ake haɗawa to haka rukiya kawai dan na haddace Kur'ani ba laifin ne na zan iya rukiya ba sura akwai ba, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yawa daga ciki yanzu misali mace ce ba ta da lafiya an ce a zo a yi mata rukiya sai ga mutum ya zo zai mata rukuya ba mu haramin ta ba amma kuma sai zama da gaci sai ita a ɗaki in zai shekara ɗari yana karatu wallah ba za ta warke ba so daga cikin ladubban rukuya shine a yi ƙoƙari gaba ɗaya tun daga fara har ƙarshe ka sa mu Allah in ba gaba Allah ba zai ba da nasara ba na biyu a'a ba daga shi sai ita a ɗaki ba amma kuma duk guraren da shari'a ta ce kar a yadda wani namiji wanda ba muharramin ta ya gani ba akwai guraren da sun bayyana zai mata rukiya babu hijabi a jikinta ko da hijabi amma kafafunta a waje duk da wannan zamanin za a ga wasu na gansu wasu matan sai yi dariya sun ce ikon Allah sai ga mace ta fa na tsabi amma kafa a buɗe alhali kuma a shar'ance rufe fuska ba wajibi ba ne amma rufe kafa wajibi ne amma kuma sai ta sa niƙari amma kuma kafa ne a waje shi ne wani yake ce wani likin bucket ko likin bucket yana an yi ba yi ba inda ba wajibi ba sai aka rufe inda yake wajibi kuma sai aka mai da aka bar shi ko kuma a sa fafa amma fafan daidai sama idan kafa an hau mashin tun daga sama idan kafan haguwa a waje to me aka yi kenan an yi ba a yi ba to duka waɗannan guraren dole ba da ba muharrama ka bace dole ta zama covered to yan lokaci kuma duka wannan an kiyaye amma ba mu sa ba zai mata rukuwa kuma sai sa hannun shi a goshinta yanda ya aka ma ya halatta ka taba ta ko rukin da zai yi wani sai ka taba ta wannan kawai zai hana ya yi tafi ko da yanzu a cikin sabon Allah kuke ko da haramun ne ka taba jikinta amma duka za ga ana wannan duka za ga ana wannan to kaga duk waɗannan dole ya zama an an kiyaye su dole zama an kiyaye tsora koya ake yi ka ɗauki littafin Asfarin battar ko iqatil insan min al-jinn wa shaytan ko talbisu iblis na ibn al-jawzi ko izafatu al-lahfan min mata'id al-shaytan na ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah duka za ga irin waɗannan adab ɗin. suna suna suna suna koyarwa to dole sai an an an wanke ruqya din daga waɗannan kaga wannan na aiki kenan tukun shi kuma abin da za a faɗan ya zama tabbatacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukun sai ya zama karbabbe tukun sai ya zama karbabbe an fahimta ko amma kila matar ka ce wannan babu matsala kila kanwan ka ce muharrama ka ce aka ce muharrama shi ne wacce babu aure tsakanin wacce babu yadda za ku aure juna ke muharrama to dole zama an kiyaye irin waɗannan in ba ka ba ko an yi za ga bai yi ba zai tasiri ba sai dai kuma ka ka gama kuma ka zama mai laifi A gane ku sai ma ne cewa qawluhu fadin sa wat tiwala yace tiwala ma'anansa shay'un yasna'unahu يزعمون أنه يحبب ila إلى wa والرجل ila امرأته yace wani abu ne wanda suke yi in suka ce su rinka riya cewa wannan abin yana sa miji ya so matansa ko kuma yana sa mace ta so mijinta shi ne suke kira da ciwala an gane ku to ciwala kuma suna kiyan shi da sarfu ah, suna kiyan shi da afafu amin suna kiyan shi da afafu an gane ku ya hamkalla suna kiyan shi da afafu ne duk wani sihiri da za a yi da zai sa da zai sanadiyyar wannan sihirin mutane biyu za su rinka son juna suna ken shi a tiwala kuma suna ken shi da al'afafu ka ce mini? kawon kayan magana suna ce na farin jini ko maganin farin jini ko amma maganin farin jini daban shi maganin farin jini ɗin umum ne ba specifying amma shi wannan ana specifying wane ne ake so ya so wanke ko wanke ce ake so ta so wani shi ne a tiwala kuma shi suke kira da al'aqafu kishiyan shi suke kira da asfarfu a yaren malaman sihiri an gane ku irin waɗannan yaren akwai buƙatar musulmai su sani sura za ka iya jin wani boka zai amfani da su kai baka san baka san me ake me ake nufi ba an gane ku mu za ga suna kira shi ko ce afafu ko ce sarfu sarfu shine shine kishiyan afafu shi kuma shine araba ya zama da matoya ne amma kuma yanzu sun zama ne sun zama makiya sun zama makiya an fahimta ko yau akwai kuma wanda ake yi shi akwai wanda wanda shi kuma a faɗa ma mutum ne wai za su dace ko ba za su dace ba shi wai istikara bai ishe shi ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar a'a shi ne zaka ji zaka ji suna cewa wai na je an min istikara ƙarya ne an mishi bokanci ya je yayi shirka yayi kafirci wani bai ma wani istikara ba wanda ke ma wani istikara kowa yana ma kai shi ne zaka ba wani wanda ke ma wani balle ma har ya ce na gani maka ba abin da zai gani illa kuɗin da ka bashi shi kadai zai gani shi kadai zai gani to ba istikara in ka zan ce wai wane yana yin istikara bokanci yake yi shine ilimin ilimin taurari kenan shine za su duba a ce tauraron wane da tauraron wane Hmm? yake to gaskiya ba za ku dace ba so da ke tauraron ki ma'i ne shi kuma tauraron shi nari ne to kaga ai da ruwa da wuta ba ta haduwa ai ko dole ɗaya zai kashe ɗa ko a ce turabi ko a ce hawa'i ko a ce kaza a ce kaza a ce kaza wannan ba ba istikara ba wannan sai mawani istikara kowa yana makan shi ne Jabir bin Abdullahi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wardahu yake manzo Allah sallallahu alaihi yana koya mana istikhara yadda yake koya mana sura daga cikin suronin alqur'ani haka yake koya mana su kaga inda wani yana ba wani manzo Allah ba bukata ya koya musu ko ko ya rinka zuwa ana mishi ko ba ka bane ko ba abin da ake gani bayan an istikhara ba abin da ake gani wai saboda istikharan kaga wani abu ba abin da ake gani in ka kaga wani abu to ka kwanta da shi ne a zuciyanka dama za mu da ka kwanta ka kwalla farai da shi a zuciya zai wahala ka kwanta daga farkon dare zuwa ƙarshen dare baka yi mafarkin cewa an fahimta ku? abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ko zaka samu nutsuwa ne akan abun ko kuma ka ji abun ya fita maka rai shine kawai amma ba ka ga wani abu ba ba abin da zaka gani to wannan shine suke kira atiwala. tiwala sai ce wat-tama'im shay'un wa'allaqu 'ala al-awlad min al-'ilm yace at-tama'im jam'i ne na at-tamima wani abu ne da ake rataya mu hususan an fi rataya ma yara saboda wai maganin kambun baka so wannan abun mala yake wa qad ikhtalifa fi hukmi ta'liqiha ala qawlayn yace to maluma sun tattauna akan menene hukuncin rataya irin wannan layin menene hukuncin shi yace maluma sun tattauna akan magana guda biyu yace ashara ilayhim al-imam rahimahullah malam muhammad bin abdul wahab rahimahullah yayi ishara zuwa gare su yace ahaduhuma na farko shine al man'u suka ce atafau bi halatta ba kowani iri ne fala yajuzu ta'liqu at-tama'im mutlaqan baya halatta rata laya kwata kwata kowani iri ne malaka wa huwa qawlu jamhuri sahabati wa man ba'dahu wannan kuma maganar ne maganar mafi yawa cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan sahabbai gaba da an gane ku ce wal qawlu thani akwai kuma magana na biyu waɗanda suke cewa jawabu ta ma kana min alquran suke cewa in dai qur'ani ne zalla aka rubuta ba ƙara komai ba qur'anin kaɗai kamar a rubuta ayatul kursi sai a rataya ma yaro ko wani addu'a wanda manzo Allah sallallahu ya koyar ana zan to ai yaron ba zai iya faɗa sai a rubuta sai a rataya mishi kamar irin wannan yace a kodan da suke cewa ya halatta yace qala al imam rahimahullah muhammad ma bai ke cewa lakin idza kana al mu'allaq min al qur'an tarakhasa fihi ba'd al salaf yace in ya to abinda aka rataya din na al qur'ani ne yace an samu wasu daga cikin magabata da suke ganin cewa ya halatta wa ba'dhum lam yurakhis fihi amma wasu daga cikin mara suna ganin kwata kwata kwata bai halatta ba wa yaj'aluhu min al-manhiy an sun sanya yana cikin wannan dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana daga cikin waɗanda suka ƙara tsananta suka karfafa akan duka haramun ne akwai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi mun je ya gani a hannun matan shi ma ya tsinka ko yawwa to wannan tattaunawa na malamai haka maganan yake in ka karanta uh, taisirul azizul hamid sharhin uh, kitabu tauhid din na ɗaya daga cikin jikokin shi muhammad bin abdullahi suleiman bin muhammad uh, suleiman bin abdullahi bin muhammad bin abdul shi jikan mai kitabu tauhid din da ya sharhin kitabu tauhid din ya kawo maganganun na kowa da waɗanda suke ganin cewa in na ƙur'ani ne zalla ko wani addu'a da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi a rataya ma yaron da ba zai iya faɗa ba an fahimta ko haka suke gani bayan da ya kawo da dalilan kowa sai shi ma sai faɗi cewa amma abinda mafi yawan sahabbai suka tafi akai shine kowanne ma haramun an fahimta ku waɗanda suka suka jawwaza din sun a zamanin wasu sun ta musu rabbi. sai masa an fahimta ku to kaga a wannan zamanin shi yafi cancanta da ba a ƙara hanawa so da mu hatta qur'anin ma ba qur'anin zalla bane ha in qur'anin ne ma in za rubuta aka ta bismillah limun din za a yi shi babba sai ai wasu surutai a cikin limun din ko Allahumma ha'un din za a yi shi babba sai ai wasu rubutai rubutu a cikin Allahu ar-rahman shi ma mimu din a yi shi babba an ga haka za a yi haka ake yi haka tsugon ma wani lokaci tsugon ma za a yi shi ne a matsayin rawu shi ma akwai rubuce-rubuce da za a yi tukun sai a In inda za ka kwance ka bude in ba ka san yadda ake ba da wuya ka iya karanta ne aka rubuta ce da wuya an fahimta ku wannan shine abin da ya kamata shi yasa malamin ce wasu sahihu ce magana mafi inganci shi ne almanu minat tama'imi kulliha shi ne haramun ne duka babu ko dai da ya halatta yake me yasa yake li umumi nahihi sallallahu alaihi wa sallam so da gamayyan hanin manzon Allah manzon Allah cewa innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirkun manzon Allah ya faɗa ne gaba ko ba taɓa samun wani ya zo gaban shi ya ce sallah banda ka ba yace eh ba kamar yadda aka samu a ruqya ba samu wannan an fahimta ko sai yake wa fihi atharun kathiratun an salaf yake kuma akwai athar dewa da kazo daga magabata akan nuna cewa gaba ɗaya ne daga cikin su akwai Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair tabi'i ne mun taba magana akan shi ko a baya da muka ba labarin yana daga cikin waɗanda Hajjaj ya kashe shine ma na ƙarshe waɗanda Hajjaj ya ya kashe wanda Hajjaj har ya canza masa suna yace anta anta anta anta shaqiyyun bin qusay ko sunan shi sa'id ma'anar sa'id shine wanda mutumin dan aljanna kawai za ka yi irin ka ce ba na nufin ya shiga aljanna ba manzo Allah ya fassara a sharance da dan aljanna ya sa'id dan wuta kuma shaqiyyun ko yawwa irin wanda ya riga ya samu natsuwa na tsatsi sai shi hajjaj ya ce sunanka ba sa'id sunanka shaqi kishiyan na tsatsi sunan baban shi Jubair Jubair shine wanda ya a haɗe yake babu babu wani tasgaro tare da shi ke ce a sunan baban ka Kusayr Karrayi to da tsaban ta addanci irin na Hajjar daga ƙarshe kashe shi to babban malamin malami ne na tafsiri almajiri ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin malaman su cikin sahabbai akwai Ibn Mas'ud to Sa'id bin ah, jubair yake cewa man kafa tamimatan min insanin kana ka adli raqaba yace duk wanda ya ga laya a jikin mutum sai ya tsinka to zai Allah zai ba shi lada kwatan-kwatan kwatankwacin ta baiwa kwatankwacin ta ne baiwa an gane ku to wannan kaga magana ce ta ta tabi'i sa'id bin jubair kama irin wannan shine malamin hadisi ke cewa yana da hukuncin marko so da bawo mai faɗan in kai kaza kana da lada ko in kai kaza kana da zunubi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to in ya zama sahabi ko tabi'i ya faɗa waɗanda kuma sika ne adil ne to ana hukunta a matsayin jaji ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar zai zama kamar yadda mutum a yau za ga ya tambayi malam malam ne hukuncin kaza sai ya taimaka haramun ne amma kai ka san da yace haramun dinnan ba daga ajo shi bane ya turo hukuncin yana da hujja daga wa amma kai kaje fara zaka ce ne malam wana ya ce mun haramun to haka ake daukan irin wannan maganganu na sahabbai tunda magana ce wacce shi an san cewa shi bai sai faɗi kaza na da lada ba ko kaza yana da ana da zunubi akai yake sa'an nan an rawaito daga Ibrahim an-Nakhai Allah ya ji kan shi gafarta shi ma babba ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanu yakrahuna tama'ima kullaha min alquran wa ghayr alquran yace su tabi'ai sun kasance suna kyaman dukkan nau'in laya ko da na qur'ani ne ko na wani in dai laya ne to dukkan sahabbai sun kasance suna kyaman an fahimta ku malam sai ce wa amma ta'liqul autari wal ajrasi ka hiya min amal al jahiliya yace amma rataya awwa da ake rataya ma dabbobi a waya a wuya ko ko duk wani nau'in abin da ake rataya ma dabba a wai suke kira Auta ko kuma al'ajiras rataya musu kararrawa a wuya yace dukkan wani yana da cikin nau'uka na jahiliya aikin jahiliya yace allazi thabata an-nahyu anhu wanda hanin ya tabbata a kansu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal wa'idu alaihi da kuma alƙawari na azaba ga wanda ya wannan a ina za mu samu wanda yake sahih ya tabbata cikin sai bukhari daga abu bashir al'amfari abu bashir al'amfari a sahabi ne Allah ya ƙara da' a gare shi ya yace annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ba'd asfari cewa ya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi a wani daga cikin tafiye-tafiye na manzan Allah sallallahu alaihi suna halin tafiya sun fita za su tafiya sun yada zango a wani guri cikin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsala rasulan sai manzon Allah ya tada wani dan sako ya ce mishi ka zaga cikin dabbobin da muke tafiya nan da su da wanda ake hawa da wanda muka ruko waɗanda za a dinga yankawa ana ci ka zaga cikin su gaba ɗaya Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatin min watrin aw qiladatin illa qufi'at cewa kar ka bar wani abun rataya da aka rataya ba wata dabba ko raƙumi ne ko me duk abin da aka rataya ma dabban wai dan magani sai karka bar ko ɗaya face sai ka tsinka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi kaga zaka iya cewa kafin su bar gida ba sauka mu sai fa hukuncin haramcin ba ko haka bane amma suna hanya Allah madaukakin sarki ce miki wannan haramun ne na hana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗaga gaba bai ɗaga gaba irin wannan suna da yawa suna da yawa ko hadisin hadisin haramta cin cin naman jaki ai a halin tafiya ne a yakin ta a filin yaki ne ma a filin yaki Maza Allah suna gurin Allah ya saukar masa da hukuncin cewa daga yau naman jakin gida haramun har an yanka an sa a tukunya an tsora a wuta Maza Allah sallallahu alaihi ya dauki sandansa yake ko da yake na yau da sanda ga wannan tukunyen me a ce naman raƙumi ne wannan kaza wannan kaza wannan fa ka ce naman jakin gida ne sai sa sanda sai ture sai ci gaba duk inda aka ce wannan naman jakin gida ne sai ture aga nuna kafin su yankan yana matsayin da ne halal yanzu kuma an yi ne an haramta ko instantly za a hukunci ba a ce sai an jima ko sai gobe an fahimta ko yau ma ne ke warawar imamu ahmad har ila imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito daga ruwaisa ruwaisa yake cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ya ruwaita ya kai ruwaita la'anna al-hayata satakunu bika ba'di yace ina tsammanin rayuwanka ta tsawaita bayan bana mana ni zan tafi in barka a duniya kuma in na barka zaka dan ƙara rayuwanka zai dan ƙara tsaye kafin ka mutu to in bayan bana nan ga sako ka akbirin nasa ka ba mutane labari ka ce daga gare ni na ce annahu man aqada liyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'in bi raji'i dabbatin aw 'azmin fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam minhu bari'un Allahu akbar wannan ce in bayan bana nan ka sanar da mutane ka ce na ce duk wanda ya fitsa jemunsa suna daga cikin ɗabi'u na na jahiliya a lokacin kitsa gashin gemu ya ce to ka faɗa musu duk wanda ya kitsa gashin gemunsa ko ya rataya ma dabba abin ratayawa wai don magani ko ya yi tsarki da kashin dabba ko ya yi tsarki da ƙashi to ka ce mishi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na barranta daga gare shi ba ni ba shi an fahimta ku yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin tsarki da kashin dabba an gane ku yace saboda baya tsarki kuma ya hana mu yin tsarki da kashi yace abincin wasun ku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa kashi abincin aljanu ne in aljani musulmi ya dauki kashi ce bismillah sai ta zama nama sai shi an fahimta ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mu yin tsarki da shi zaman kaga za ku lakanta abinci kenan manzo Allah ya hana to haka kuma kaga a cikin ce auta qallada wataran ko aka rataya ma dabba wani abu ratayawa dan magani ce to duk wanda ya wannan kace mishi ni na ce da ni shi mu yi hannu riga an fahimta ko. to kaga ratayawa mutum haramu, rataya ma dabba haramu. yake wal wajibu ala ahli tauhid yace abin da ya zama wajibi akan ma'abota tauhidi shine an yu'alliqu qulubahum billahi ta'ala wahdahu shine zuciyarsa su ta zama su ta zama ta ta'allaka ne ga Allah shi kadai yace fal khairu kulluhu bi yadayhi dukkan alkhairi yana hannun Allah ne wal amru kulluhu ilayhi dukkan al'amari zai koma ne zuwa ga Allah kama anna wajiba al min ta'liq al qulub bi ghayri Allah ta'ala kamar da zama wajibi wajibi ne kowa ya tsorata ya faɗaka ya zama yawo azantu daga kar zuciyarsa da zama ta ta'allaka da wani wanda ba Allah ba yace faqad saha an abdullahi bin uqayl marfu'an ya tabbata daga abdullahi bin uqayl abdullahi bin uqayl mukhadram ne aka ce mukhadram shirin waɗanda sun musulunta manzon Allah sallallahu na da rai amma ba su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har yaban duniya sakin su mukhadramut an gane ku to shi Abdullahi bin Uqaym yana daga cikin su mukhadram ne suna nan musulmai ne tun manzo Allah na da amma ba su taba haduwa da Annabi bare ban duniya kaga suna sama da tabi'ai ko ba haka ba amma ko ba su kai sahabbai ba ba su kai sahabbai ba duk lokacin da yin sunan wani mukhadram sai biya ban tausayi ko ba haka kai da baka kai da baka rayu manzo Allah na nan ba ya kake ji da baka bare shi yana da rai yana musulmi wani wace ga kaga ya a ce maka ya manzalla ya rasu yau wace gari ya zo madina wani a ce maka manzalla ya rasu da sati ɗaya ya zo madina yana zuwa kace ai satin da ya ce manzalla ya bar duniya ya ka kwatanta ya zai ji Allah ya sa mu dace Allah ya haɗa mu a gidan aljanna baki da ce Abdullahi bin ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu wai da sunan wannan abun ya masa magani to Allah zai bar shi da abun to ko ko a ce duk abin da muka faɗa na laifi na shirka babu kawai wannan ne Allah ya barka da abun to haka yi labari Allah ba ka yi labari مالك قال الشوكاني رحمه Muhammad محمد الشوكاني رحمه الله yake cewa. fanzur kaifa ja'ala ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala shirkan yace ka duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan nau'i na ruqa din da layu da tiwala yasa manzon Allah yace duka shirka ne yace wa ma dalika illa li kauniha madannatun li an yashabaha i'tiqadu anna li ghayri Allah ta'thiran fi ash-shifa'i min ad-da' yace duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne saboda rataye waɗannan abubuwan yana sa mutum ya ji a ransa cewa wani Allah ba Allah ba yana iya warkarwa daga cuta yake wa mahabbati wal baghdha cewa wani wanda ba Allah ba na yin tasiri wajen sanya soyayya ko kiyayya yana sa mutum ya ji wannan yake to fa kaifa biman nada ghayra Allah in dai hakan ya zama shirka to me kake tsammani akan matsayin wanda ma shi da ko ya kira wani Allah ne sai wani ka mutu to shi ya hukunci shi zai zama kenan yace wa talaba minhu ma la yutlabu illa min Allah ya nima daga wannan abin da ba a nima daga kowa sai a wajen Allah wa taqada istiqlaluhu ta'sir kuma ya kudurta a rasa cewa wannan din yana da ikon yayi tasiri ko Allah bai yi ba aw istiraquhu ma Allah ko kuma suna tarayya da Allah wajen yin tasiri to akwai wanda yake ganin akwai abin da ko Allah bai so ba yana faruwa ha akwai wata mata ta cijuwa da muka taɓa yin wani karatu a bilal akan tauhidi da ƙara nuna muka yi karatun akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lam an dal ummata lauyi ittamad ala ala an yanfa'uka bi shay'in ko la yanfa'uka illa bi shay'in ka taba Hullahu laka wa yattamu ala an yi bi shay'in la yaduruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alaika bayan an gama ta ce yaro muka ce na'am da ce ba ni kadai ne karatun ta ce ka ce ba wanda ya isa yi abin da Allah da yi ba da ce mama haka ne Allah ne ya faɗa mun Allah ya faɗa ta tsaya shuru ta ce yaro ce na'am sai ta faɗi wani gari ta ce a gari kaza akwai ne eh, a gari kaza akwai akwai wanda ko Allah bai muke yana yi na kalli wanda muka karar shekara ya dawo sabo fa karatu ya dawo sabo zai kaga ita abin da sai da ke nan tana ganin kai a so Allah kaɗai ya san ya suka haɗu wani irin aiki ya mata wani irin tasiri ya mata a zuciya wani irin tasiri ya mata a zuciya don haka wannan duka shirka ne shirka ne amma kai mu yanzu ita ce mu ce mata kwawa kin zama mushirka a a yanzu yanzu matakin farko shine a iya convincing dinta cewa wannan tunanin menene kuskure tukun a convincing a akan abin da yake sunan shi shirka an fahimta ko tukun in ma wani hukunci zai haukanta sai haukanta bayan ko ba gani ba Allah ya sa mu dace saka in mun fahimci da karatunmu na satin da ya gabata da wannan karatun yana nuna mana cewa abu yana zama magani a shara'ance yana zama magani ne da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko sharaɗi na farko ya zama yana da direct tasiri an fahimta ko sharaɗi na biyu ya zama shari'ar musulunci bai hana amfani da shi ba an fahimta ko in duk wani abu da za a amfani da shi na magani inda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu wani shi ba magani ba ya zama yana da tasiri yana da tasiri kuma ya zama shari'ar musulunci yayi ya yi approving bai disputin ɗin shi ba yanzu kamar zobe da warwaro da me da muka yi magana a satin da ya gabata da ma abu da mutum zai rata a wuya ko a hannu ko a kafu tsakani da Allah kai ya za a yi tasiri da Allah ya za a ne za a yi tasiri ya ne za a yi zobe ya maganin zazzabi ya za a yi yana da kai don kara a wuya ko a hannu ko a mara ya yi maganin zazzabi saboda Allah ya za a yi tasiri kaga shi wannan duka yi ya rafa babu tasirin kowa ga shari'a ya kore an fahimta ko to kuma ana iya samun abu mai tasiri amma kuma shari'a ya kore kawai misali akwai magunguna da ake sha amma kuma giya ne ta ne ga wani da misali ana ce wai a baya rabon mi ko amma kaga ya haramun ne yanzu ka yana da tasiri amma kuma shari'a da ne ba bai yadda ba da duk wani abu makamancin so saboda ana yi samun wanda duka biyu babu ana yi samun wanda kuma yana da tasiri amma ko shari'a bai mai bai da ba amma kuma duk abin da shari'a ta ce magani ne yana da tasiri tasirin ne ma yasa shari'a ta ce menene magani ne an fahimta ko to haka duk wani abu dan masera sai samu karatu ake yi da ikon Allah Allah madaukakin sarki zai dace da mu Allah madaukakin sarki ba mu dace abin da muka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana na'am na'am wa alaikum assalam da mene eh, jam'i ne eh mufa shine an gane ku arruqa jam'i ne na arruqya eh jam'i ne ai an kira shi ne a jam'i so da ai so na jahiliyan ba kala ɗaya ne. ka fahimta ko ba kana ɗaya ba ne ka fahimta yanzu kaman kaman kaman akwai irin wannan jami'in suna da yawa matsala kaman kutuwa me kutuwa takawa ko in suna da yawa ba sai a ce me za ce kutuwa ne kutuwa ne aka ce kutuwa kutuwa shi kuma asar ne na inda aka taka in na taka nan na cire kafa inda na taka na cire kafa shine khutuwat an gane ku amma taka wannan kuma sun kufa in yana da yawa shi sa Allah ce wala ta tabi khutuwati mana inda shi dan ya cire kafa kai ko ku saka ba a Na naga shi sa ka ce khutuwat ku ka tsira da ayan yawa Allahu a'lam Hakusa nam Eh. Eh. ban yi magana a kai ba na fa a gaba a littafin akwai magana ta masu da kai ba. rubuta wani abu na ƙor'ani ko wani abu na addu'a a rubuta a allo sai a wanke sai a sha akwai magana da yawa na malamai game da wannan kama ka haka mai zan kanta hadisin abdullahi dan masudu A kan attama'i amma kuma yana daga cikin waɗanda suka yarda cewa a rubuta addu'a a wanke a sha suka ce bai da bambanci da ka tare ka karanta an gane ku amma zama addu'an ne ko kuma qur'ani ne an fahimta ku ah, ko shi malam abubakar gumi rahimahullahu ta'ala a cikin ah, raddul azhan ila ma'anin qur'an ya kawo asas ne ibn mas'ud da ya kawo amma shi da ya kawo sai ya wannan asar ne daga ibn mas'ud wanda yake nuna cewa sahabbai sun yadda amma ban bi diddigin hadisin ba kai fada faɗa amma in malaman hadis kace ce bai tabbata wasu zai zama babu dalili akan haka haka ya faɗa Allah ji kanki gafarta mishi kaga amana kenan na ilimi ko amma kuma ya tabbata Abdullahi dan Mas'ud mata suna nakuda yana karanta musu yana sa karanta musu wasu ayoyi daga cikin Alqur'ani ko a rubuta musu kuma ba su sha an gane ku so wasu suna ganin waɗanda suke ganin asabtin ya tabbata kamar da ko ni ya binciken da na yana na ga ya tabbata za gan to dalili ne da ke nuna cewa hakan ya halatta amma akwai wasu ya ganin akasin bai tabbata ba an fahimta ku amma gaskiya ba shi a cikin matsaloli da ake ake ake ake cewa na dan bid'a ne ko kaza a kai duk abin da ya zama an samu tabi'ai ko sahabbai sun yi to ko da ya zama kuskure ba a ce mutum dan bid'a ne saboda yayi to da yanzu wani shi dalilin shi shine sahabin

za a rubuta da abin da aka saba rubutawa mun mun san cewa rubutu aka ce a rubuta za a rubuta ne da tawada ko ba haka ba za a rubuta ne da tawada amma zo abin sun ya shiga wani abu na daban kuma ya zama wani abu daban an gane ku. yanzu wanda zai rubuta zai rubuta da jini kaga ba a kan jini ba a kan jini ko ba kamar ya ce ai shan rubutu halal ne eh sai mu ce sai mu ce eh mun yadda amma kuma shan jini haramun ne ko jinin ne kuwa ko ba gaba yawwa da sauransu ko kuma rubutun ya zama ba qur'anin zalla ba a ƙara da wani kawai mai gawar misali ɗazu mimun ɗin a yi shi babba a yi wasu rubutu a ciki a yi kaza a yi kaza duka ana yi ko a yi rubutun amma mai a yi gidan dara da wa shi kuma gidan dara ne matsayin shi misali an fahimta ko ai ba ma wannan da ka faɗa ba akwai akwai akwai da yawa waɗanda ba ma rubutun bane kawai ta waɗanda ake zubawa a jujjuya a ruwa kuma a bara sha Allah jikan alhaji tanko na namu na lokos Allah ya gafarta mishi yake namu labarin. daga cikin abin da ya ƙara ba shi dau akan tafiyan da suke yi ya sa ya fara sha'awar ya koma izala shi ne abin da malamin su ya yi har sau biyu a gaban shi mu da yake bamu mu labari ya ba mu labarin matan a garin nan ne wata hajiya ce a garin nan tana zuwa wajen malamin su karfan rubutun sha yake wata rana da ta zo babu ba a ce mata ba a yi ba sai shi aka aike shi je so tawaran sai ya ɗiba wajen koshin na tawaran a murfin goron abin nan na tawaran ya ce zai zuba a ruwan wandan can ya jujjuwa sai ɗiba ruwan sai ya kai mata an gama gurin an gama da maganar an gane Aka malam barista abdulaziz abubakar abdulsalam ya ba mu labarin shi ma aka malamin sai yake yi an gane ku so akwai da yawa waɗanda haka suke yi ba ba su ma ba su ma rubutun ba su ma karatun eh to ga gani ana hada da wani abu ya zama ba kama da yanzu kai ne eh eh eh eh ban gane ba ok yana mace sai magana misali mutum zai mutu sai magana wasu shi wasiya ne ai shirin shi wasiya ne ai an gane ko ba ai wasiya ba dole ne sai ya zama a rubuce a nan sallafan ya kwaɗaitar da mu da rubutawa yace ce, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada dai kwana uku ba tare da wasiyyarsa na tare da shi ba kaga a rubuta kenan amma ma ba ka iya rubutu ba akwai da zaka sanar da su wane da wane da wane da wane in na mutu kaza da kaza ko ba in ba raina ai kaza ai kaza ai kaza zaka ba wajibi bane rubutu amma dole in ya zo ba rubutu ba to dole kuma wanda ya ce ka bar mishi wasiyya sai ya kawo shaida dole ya kawo shaidar da zai tabbatar da cewa eh wane ya yi wasiya in babu shaida shi shikenan sai hakuri an fahimta ku in babu shaida to sai in magadanka su kuma sun ji in sun ce to babu babu laifi amma mun san wane mutumin kirki ne ba zai ba mu karya ba in babu shaida to su ne za su yi hukunci in sun yarda to in ba su yarda ba nan tunda babu babu babu shaida za ka sunan shi wasiya ne ko ba a rubuta ba ka fahimta ku wallahu a'lam